sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 26 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamman mutane ne suka rasa rayukansu sakamakon wani rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu ƙananan hukumomin jihar filato yayin da kwamishinan 'yan sandan jihar ya tabbatar wa al'umma cewa rundunar ta tanadi wasu hanyoyi da suka dace danganin an hukunta waɗanda ke da alhaki yayin da 'yan ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin kwashe al'ummominsu daga sudan bayan barkewar rikici a ƙasar Muna tafi da tattaunawa da masanin ilimin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa a kan rikicin na Sudan. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga Murtala Faruk na da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum mu da wannan daren da kuma fatan an wato wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a dakatar da yakin da ke aukuwa tsakanin manyan janar-janar biyu na Sudan da ba sa ga maciji da juna nan take. Kane ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a kiyaye kada ya koma cikakken yaƙi na tsawon lokaci. Guterres ya faɗa a wani taron Majalisar Tsaro da aka kira domin tattauna matsalar a jiya talata cewa wajibi ne a kawo ƙarshen wannan rikici amma ba a fagen daga ba kuma ba da gawawwakin mutanen sudan ba ya ce wajibi ne bangarorin su mutunta yarjejeniyar tsage ta wuta ta sa'o'i saba'in da biyu da amurka ta jagoranta wacce ta soma a daren ranar litinin rundunar sojin sudan ta janar abdul fattah burhan da rundunar tsaro ta rsf a karkashin jagorancin janar mohammed hamdan da galo duk sun fito karara suka yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau laraba kuma amurka ta ce wani ba amurke na biyu ya mutu a sudan din shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya yi wata doguwar tattaunawa mai amfani ta wayar tarho da shugaban china xi jinping a yau laraba inda shugabannin biyu suka cimma matsayar aikewa da jakadu zuwa beijing da kiev a wani abin da ake sa ran yunkurin farko ne na gudanar da tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine a wani sharhi da ya yi a shafin twitter zelensky bai ba da cikakken bayani kan tattaunawar ta kusan sa'a guda ba da ya yi da shi wanda shi ne mu'amala ta farko da aka san ya taɓa yi da shugaban na china tun sa'ad da rasha ta soma mamayarta watanni goma sha hudu da suka gabata zelensky ya ce na yi amanar cewa wannan kiran waya da kuma naɗa jakadan ukraine zuwa china zai samar da wani kakarfan tubalin ci gaban hulɗa tsakaninmu. mu kafar yada labaran china ta ruwaito cewa shi ya yi kira ga zelensky da ya amince da matakin sasantawa tsakanin rasha da ukraine yana mai gargadin cewa babu zakara a yakin makaman nukiliya zelensky ya yi ta cewa gwamnatinsa ba za ta shiga duk wata tattaunawar sulhu ba har sai moscow ta janye dakarunta a dukkan sassan kasar ukraine koriya ta kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin amurka na gaggawa wato a yayin harin nukiliya na koriya ta arewa amurka da koriya ta kudu na shirin sanar da yarjejeniyar a yau laraba a daidai lokacin da shugaba joe biden zai karbi bakoncin takwaransa na koriya ta kudu yun suk yol a fadar white house a wata ziyarar aiki domin murnar cika shekaru saba'in da kulla hulɗatayya tsakanin kasashen biyu da kuma tattaunawa kan dangantaka tsakanin su ta nan gaba. yarjejeniyar washington wato sakamako ne na jerin matakai da aka yi shawarwari da aka cimma na tsawon watanni aka kuma tsara su don sake jaddada kyakkyawan kudirin amurka ga jamhuriyar koriya in ji wani babban jami'in gwamnati a yayin wani taron manema labarai jiya talata a ƙarƙashin yarjejeniyar jami'in ya ce seoul za ta ci gaba da kiyaye matsayinta wanda ba na nukiliya ba kuma za ta ci gaba da bin dukkan sharuɗan matsayinta na yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Afirka ta kudu sirin Ramaphosa ya lashe amansa kan kalaman da ya furta a jiya talata na cewa kasar za ta fice daga kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa wadda ta bada sammacin kamun shugaban Rasha Vladimir Putin. da yammacin jiya talatar ne ofishin shugaban kasar ya sake lale dangane da kalaman na ramafosa tare da bayyana cewa ya yi tuntuɓe harshe ne ramafosa ya ce jam'iyyar anc mai mulkin kasar za ta janye daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kalaman nashi sun haifar da cece kuce a yayin da shugaban rasha vladimir putin da kotun ta icc ke nema bisa zargin aikata laifukan yaƙi ya sami gayyatar halartar babban taron watan agusta a kasar ta afirka ta kudu a ƙarshe kuma kotun kolin indiya ta ba da umarni ga 'yan sandan delhi da su gaggauta gurfanar da ɗan majalisar dokoki kuma shugaban hukumar wasan dambe ta ƙasar bridge bushan sharan singh wanda ake zargi da yin lalata da mata 'yan dambe da yawa na indiya umarnin kotun na jiya talata ya biyo ne kwanaki biyu bayan manyan 'yan dambe indiya sun soma wani zaman dirshan na zanga-zanga a babban birnin ƙasar. inda suke neman a kama ba tare da wani jinkiri ba babban mai shari'a dy chandrachud ya bayyana cewa zarge-zargen da 'yan damben suke yi suna da muhimmanci kuma suna buƙatar kulawar wannan kotu to sai dai sin ya ce zarge-zargen da ake masa ba su da tushe balle makama yana mai bayyana su a matsayin kullalliya kawai domin fitar da shi daga majalisar dokoki. Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Gwamman mutane ne suka rasa rayukansu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu ƙananan hukumomin jihar Filato. tun fiye da mako guda kenan fitintunu ke ta kunno kai a kananan hukumomin wanda ya sanadiyar rasa rayuka da ɓacewar dabbobi da ƙona konen gidaje. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani. Gwamman mutane ne suka rasa ransu a wasu rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a wasu ƙananan hukumomin jihar Filato. Tun fiye da mako guda kenan fitintunu ke ta kunno kai a ƙananan hukumomin Mangu, Barkin Ladi, Bokos da Riyom da ya yi sanadin rasa rayukan mutane, batan dabbobi da kone-konen gidaje. Shugaban ƙungiyar matasan ƙabilar Birom, Barista Solomon Daliop, ya ce ko a jiya an kashe mutane shida a ƙauyen farin lamba. Daga ranar sati har zuwa yau kashe-kashe da ake yi an ma mutane barna a gonakinsu a can wurin. an kama shanakai sojoji sun zo suka sake ma fulani shanakan ba su ce a biya wanda aka yi mishi barna ba an sake arrestin mutum biyu da aka yi musu barna sun tafi da su da cewa an samu gawan yaron fulani na daga wurin an je an kashe mutane guda hudu a can haifan eh, an sake an bushin mutane a tanyan bacci, an ma mutane biyu rauni wannan bai kare ba an zo an shiga wurin kam an kashe mutum Da an sake kashe daya a hanyar za shi mun samu gawaki mutane shida ranar lahadi da dare a fitowa ranar yau an ji an kashe mutane shida a can fari lamba. To yanzu da muke magana da kai akwai bayanan da ke cewa mata sun fito kan hanya wayansu ma na ce an sun sun tare mutane har an sake kashe matafiya ina gaskiya haka tun da dai ka zaga. Babu babu duk wurin da ya ce an kashe matafiya karya ya yi mata suna demonstration nuna rashin eh, farin ciki da abin da ya faru mu ga gwamnati da cewa jama'an tsaro STF ko Operation Safe sun nuna da cewa ba za su iya ba. Saboda haka a ciro su a kawo mana mobile police. Shi ma shugaban kungiyar Miyatti Allah jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad ya ce ba su ji daɗin abin da ke faruwa ba. Ina Allah wadare da abin da yake faruwa a jihar Plateau. Wayannan abubuwa kamar makonni biyu da suka wuce muna ta fahimtar wasu abubuwa miyagu suna tasowa a gurare daban-daban a wayannan ƙananan hukumomi. Koma waye ya kawo su kuma ina kiran jami'an tsaro mu tashi a tsaye. Abin da ya faru a Mango na kashe-kashe da lalata dukiyoyi da yawan gaske musamman a boy wanda bayan wannan an ɗauki gawaki ɗaya biyu ɗaya biyu musamman a haifan kwi weren ita marabayan farin lamba duka an ɗauki garaukin fulani amma dai muna ta cewa su yi hakuri su wanda ko jiya ma a kauyen tukur an kwace shanun fulani wayanda har yanzu ban samu adadin shanun amma dai garken gaba daya so irin wayannan suna haifar da miyagun abubuwa musamman a gurare daban-daban a kasar nan manoma suna korafin cewa makiyaya na sa dabbobin na a cikin gonaki shi yasa yake zama da tashin hankali. Shekara dubu da suka wuce sani na shiga gona ta yi barna amma akwai hanya da muke daidaita mu mun sani su sun sani amma ba a ɗau doka a hannu ba a kashe mai kiwon sai a ce ana son zaman lafiya wannan ba daidai ba ne. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya buƙaci al'umma su kai zuciya nesa. Eh abin da yake faruwa mu ma ya daura mana kai a gwamnatance kwasam mun ga gwamnatin ta tana karewa sai wannan abubuwa suke faruwa. Kun samu adadin mutanen da aka kashe a cikin 'yan kwanakin nan? Eh, ni kullum batun adadi ba na yin shi domin ko da dabba ne aka kashe A ba mu jin daɗi balle mutum kuma abin da ya faru a kwanan nan a farin lamba yau da har ya zama mutane sun tare hanya an riga an sha kansa yanzu hanya bude take babu shine muna jan kunnen al'umma shi mai girma gwamna ya tura jami'an tsaro ya ba su umarni duk wanda yake da hannu a irin wannan tashin tashina a kamo shi a gurfanar da shi gaban shari'a domin a samu a yi maganin wannan abu a halin da ake ciki dai kwamishinan Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartholomew Onyeka a yau ya ziyarci al'ummar farin lamba tare da kwamandan kumar tsaron farin kaya ta Civil Defense domin jajanta wa al'ummar yankin kan kashe-kashen da aka yi a yankin. kwamishinan 'yan sandan ya kuma tabbatar wa al'ummar cewa rundunar ta yi tanadin duk wasu hanyoyin da suka dace domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aikar ya kuma buƙaci jama'a da su yi haƙuri su guji ɗaukar doka a hannunsu su buɗe hanya su ba da damar zirga-zirgar ababen ababen hawa domin gwamnatin jihar da rundunar 'yan sanda suna yin duk mai yiwuwa domin ganin an yi adalci. Al'ummar sun kuma yaba da ƙoƙarin rundunar tare da yin alkawarin kwantar da hankula. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji. yayin da bangarorin da ke rikici da juna a kasar sudan suka amince da tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 72 masana harkokin ƙasa da ƙasa da al'amuran diplomasiya na ci gaba da bashin baki dangane da yadda rikicin na sudan ya ɗauki wani sabon salo mai ɗauke da ɗimbin ƙalubale a tattaunawa da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari farfesa kamilu sani fage masanin ilimin harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa da ke koyarwa a jami'ar bayero ta kano ya yi ƙarin bayani akan wannan rikici da yadda yake shafan ƙasashe. Farfesa wasu suna tsoron tunda bukatu na ƙetare sai shigo musamman Rasha da Amerika. Karfa a ce eh, waccan ta ta tasu musamman ta Ukraine din nan eh, ta yi harshe ta zo kuma a yada ta ko kuma ta shafi harkar su nan tunda ka ce zancen wancan Red Sea din nan yana ciki. Eh gaskiya wannan ai yana cikin abin da ake ganin cewa rigingimu na Ukraine da Rasha sun ƙara haifar da wannan rigingimu na sudan ko ba su suka haifar ba sun ta'azzara shi wanda dama akwai rigingimun tun da aka yi juyin mulki na 2019 har yanzu to amma yanzu abin da ya kara zafafa su su ne waccan rigima ta rasha da ukraine wanda kuma da amerika bangare daya dama kuma tun da aka yi wannan kaga a cikin gurin akwai wa'anda ake kira 'yan hudu wanda su suke da ta cewa a cikin sudan wato akwai ita amerika da ingila da eh, uae ita ce eh, eh, united arab emirates sannan da saudi arabia da su suke ta shiga da fice a wajen rigingimin yadda za a yi kowane bangare suna da nasan to yanzu kuma ɓallowa shigowar hancin rasha a ciki kaga zai kara damula lamarin ya kuma fita fiye da yadda ake tsoro. Wani zai ce wai ma me kawo zancen su rashi ɗin su zo ne wurin gwamnatin da watakila dama tafiya ce ma'ana dama akwai zuwa suka yi su tafi za a tsara zaɓuka ne a miƙa mulki ga hannun na. To akwai abin da ya kawo ta na farko dai ga wannan rigingimu na rasha da ukraine wanda kaga kowanne a cikin manyan kasashen nan za a mai ana so suna so su mai da mu baya ga lokacin da ake yakin cece kuce idan wata ƙasa a cikin su kamar amerika ta ɗau wani ɓangare rasha za ta ɗau wani wanda ake cewa yakin cece kuce kaga wanne yana ciki sannan kuma abu na biyu shine cewa idan ka duba abin da ake cewa kahon afirka wato horn of africa a nan gurin kaga ita america tuni tana da sansanin soja ita kuma rasha yanzu tana ganin ga dama ce ita ma ta zo ta yi nata a gurin na sansanin don haka har yanzu ana so a koma da siyasar ƙasa da ƙasa siyasar duniya ta waccan wacce aka wuce ta tun 1960 zuwa da 90 shekaru 30 dinnan da aka tafamar da yakin cacar baki tsakanin bangarancin yammacin turai da gabashin turai farfesa kamilu sani fage kenan a tattaunawarsu da mahmud ibrahim kwari ga shirinmu na gaba A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da kawo koma baya ta fannin kula da lafiyar jama'a a yankunan karkara. Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ƙananan asibitoci a yankunan karkara da hukumomi suka tabbatar da rufe su a sakamakon matsalar 'yan bindiga. da suka addabi yankuna daban-daban na arewacin Najeriya. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da matsalar 'yan fashin dajin ta yi kamari da ya sa alatilas irin waɗannan ƙananan asibitoci na yankunan karkarar suka daina aiki. Ƙananan hukumomin rafi mariga da mashururu har da muya da wani yanki na ƙananan hukumomin Rijau da Kwantagora duk a jihar Niger. A yanzu haka akwai garuruwa da dama da babu irin waɗannan ƙananan asibitoci. Malam Umaru sarkin aski shadaɗi da ke zaune a ƙaramar hukumar Mariga ya ce duk da yake suna cikin bukukuwa na ƙaramar sallah, amma suna cikin wani yanayi na zulumi akan yadda 'yan bindigar suka tarwatsa kusan komai na jin daɗin rayuwarsu. A gaskiya kana eh, asibitoci gaskiya yanzu babu su. Sai dai abubuwa samu kamar bangaren asibiti ne a ɗauko mutum daga shadaɗi ko daga bangi a yi da shi kwantagora wanda yake ma wani sa'i ma kafin aka yi kwantagora mutum ma ya tashi aiki ya mutu. Yanzu me kuke so to a yi ah, kan wannan matsaloli da suka addabi wannan? to abubuwan da muke son a yi har yanzu dai gwamnati ta tashi tsaye ta taimaka ma talakawa ta tura musu jami'an tsaro a tabbatar da cewa wurin nan an samu zaman lahiya kamar yadda gwamnati ta dauka kwanakin baya aka dauki sojoji aka kai can daji can hanyar nan da barayin nan ke bi in dai har za a kai ma'aikata a wannan hanyar su tsare. alhaji aliyu abdullahi gunna barwan gunna mazaunin garin yakila ne da ke cikin karamar hukumar rafi ya ce a yanzu haka yana da yara goma sha biyar da ke hannun 'yan fashin dajin suna garkuwa da su gama dai abin da yake cewa eh, to an dai sallah lahiya mu iyayen yara da al'umman kasan kagar baki ɗaya ma ba ya ba gaskiya hankalinmu ya koma a wurin yaran nan namu da aka ɗauki don gaskiya yaran nan suna cikin wani hali don mun yi magana da su a wayansu na barayin sun da yaran kuka suke yi damuwa ya dame su kwarai kwarai yaran guda nawa ne ke can yaran akwai mata guda goma akwai maza guda biyar amma can yankunan karkara babu irin kanana wasu akwai kananan asibiti wanda yake ma dole ma sun tashi saboda wayannan barayi musamman fangu gari saboda matsalan nan mutane gaskiya malaman asibiti dole sukan taso yanzu an rufe kananan wasu don an rurrufe su saboda wa'annan matsalan kidnappers din nan shi kuwa wannan ya taɓa kasancewa a hannun masu garkuwa da jama'ar ga bayanin da ya yi musamman a lokacin da ya kasance a hannun 'yan fashin dajin. Na baramasi Umar wanda ake kira da da'awa unguwan mayanka Kwantagora. Ka taɓa shiga hannun wannan mutane, a ina ne wanda abu ya same ka? wannan abun ya same ni ne a hanyata ta kwantagora zuwa zangeru amma ya faru a yakila wani kawai wanda ake kira yakila madan aka sabu an biya kudin fansa ne eh an biya kudin fansa naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar aka biya kudin fansa na sauran yan uwan da suna can yan uwana kusan mutum ashirin da uku suna can hannun waɗannan bayan allah din waɗanda ake kira yan kidnapping amma rashin lafiya ta kama ko akwai magani da suke bada e gaskiya mafi yawan su an idan yan uwa waɗanda suka kamo mu din saboda shi mai gidan bai ma zuwa ya ziyarce mu idan ya zo idan kaga ya zo ya zo an kawo kuɗin fansan wani ne in ya zo ya kira yaran da ke gadin mu zai kira sunan wanda aka biya kuɗin fansansa a hito da shi a ɗauke shi a mashin a kai shi doka idan aka kai shi doka sai ya hau mashin ya zo nan birnin gwari sai dai waɗanda suka kamo in Allah haɗa jinin ka da wani daga cikin wanda suka ɗauko ka lokacin ko kuma tahiya in ya zo ya gaishe ku za ka yi mashi complain ga abin da ke damun ka sai ya ce to babu matsala idan ya shiga cikin gari insha Allah rabbi zai riko maka magani kuma sukan yi wannan kokarin na aka riko maka to kuma alkin al'umma mutum ɗaya zai yi magana amma an kawo magani din yan uwa da kake tare da su suna da bukata sai a rarraba to sai ga kowa ya dan amfani Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da rufe wasu ƙananan asibitocin na yankunan karkara. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makusidi Sidi ya ce rufe ƙananan asibitocin ya zama tilas, domin kuwa har da ma'aikatansu sun rasa rayukansu. kaga da wayannan eh, mutane suka dabe mu wato yan bindiga dole hama mun rasa wasu ma'aikatanmu an kashe su so kaga sun ji tsoro sun ba wajajen nan so mun hito da wasu matakai na yadda wuraren nan eh, wajen kiwon lafiya za a dinga aiki a wajajen amma ka san da yake maganan tsaro ne ba za mu gayyace shi ba amma ba haka ba mun tura mutane mu a wasu matakai da muka dauka idan ka tuna an shiga ma asibitin ma gulu so kaga dole ma'aikata za su ji tsoro kuna da adadin kananan asibitoci da kuka rufe saboda matsalar tsaro gaskiya ah, muna da adadin su a musamman a karamar hukumar mariga shirafi shiroro ah, shiyoyin rijo ba rufe su hakana ba amma ba a iya yin aiki na full time yes hakana yes amma kaga musamman Ah, nan local government guda uku din nan gaskiya wasu wuraren da gaskiya mun rufe su kamar akwai adadin su koko babu da ko gama tantancewa ah, ba mu tantance su da ba da tuni dai masarautar kwantagora da ita ma take fama da irin wannan matsala ta ce tana dab da kafa wani kwamitin kula da lamuran tsaro a masarautar gama dai abinda mai martaba sarkin sudan na kwantagora alhaji muhammadu barau ma'azu na biyu ke cewa a lokacin da yake kaddamar da wasu kwamitocin ci gaban masarautar. Kwamiti na security ba abu bane da za a ɗaukowa na kaza a ɗaukowa na kaza a ɗaukowa na kaza dole sai an tantance wanda ke shi ciyaman na uh, da sauran wani da ya kamata suna nan suna bakin ƙoƙarinsu domin a samu mutane masu gaskiya da adalci da rikon amana sannan a kafa wannan kwamitin kuma a zo a kaddamar da su. Kwamishinan lafiyar Dr. Muhammad Mako Sidi ya ce samar da irin waɗannan kwamitoci da masarautu ke yi zai taimaka matuƙa wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli. zai taimaka kwarai kwarai domin ai idan ka duba yan bindigan ga ba sa shiga wuri sai in suna da bayanin wurin su ake ba da bayanin wurin yan wajen so kaga idan mu da kanmu muka dauki tsaron a hannun mu cewa mu ma za mu baiwa kanmu tsaro ba aikin gwamnati kawai da ba so kaga dole za mu samu eh, mafita musamman kuma wa'annan da ma ake zakulo suke zama informal dole ma za ji tsoro cewa yes akwai wanda kake lura da abin da ke faruwa fata dai ingantuwar lamuran tsaron da zai maido da irin waɗannan asibitoci masu matuƙar tasiri ga mazauna yankunan karkara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Madalla yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Wani kocin ɗin ƙasar Ghana Steven Tonado Apia ya shugabanci tawagar 'yan wasan Philippines zuwa matsayi na uku a gasar zakaru na BPIIAA. Wannan shine aikin koyarwa da wasa na ƙasa na farko da Apia yayi yi kuma tsohon ɗan wasan gaba na Manila Diga Football Club ya yi farin ciki matuƙa gaya da irin rawar da 'yan wasan sun kataka Philippines ta doki Brunei da ci shida da uku a wasan samar da wadda ya yi na uku inda mj libra ya zira kwallaye biyar makalino lasi ya kara na shida duk da cewar ta yi rashin kwararrun 'yan wasanta irin su benvenido maranon philippines ta yi fintin kawo a wasan ta yi wa wasan kuma kwalliya da jerin kwallaye a fiye ya jinjina wa 'yan wasansa yana faɗan cewar yana fariya da su tare da yin godiyar samun damar koyar da kungiyar wasan kasa na gode da wannan babban damar koyar da kungiyar wasan kasa philippines ji tonaldo apia wadda babban yunkuri ne zuwa ga ainihin burina wata kungiyar wasan kwallo daga kasar ghana kwanan baya ta shiga gasar ramadan walking football cup wadda aka yi aljazeera academy cikin qatar shugaban kungiyar kwallon tafiya na qatar farhan al ya shirya lolo ya ɗauki nauyi sauyin wasan da na unguwanni na 'yan kaka gida suka shiga don raya watan azumin ramadana cikin wasa ɗin da an yi kankan kam kungiyar 'yan ghana ta faɗi a hannun uganda da ci uku da ɗaya duk da ƙoƙarin da sun kai sun gaza ɗarewa gaba sai dai za su yi fariya cewar da su an ka dama a gasar shigansu gasar ya tabbatar da yadda suke da shauƙin wasan kwallo kuma cimma aniyarsu na fafatawa duk inda sun ka sami kansu duk da cewar ba su ci gasar ba shigansu kawai ya bari wasan na kwallon tafiya ya shahara usman bukari dan wasan gaba na kasar ghana ya ja hankalin kungiyoyin wasa daban-daban daga manyan ligin turai biyar saboda irin kyakkyawar rawar da ya taka a kamfen ɗinsa bana a kasar sabiya dan wasan mai shekaru 24 ya taimaka wa resta belgrade da sake canye kumbin da take rike da shi a ligin kasar bayan kwallaye uku da ya ce a wata karawar keke da keke da bakatopola rawar da bukar ya taka a turai ma ya ja hankali a kansa bayan wasu kwallayen uku da ya zura ragan pioneka yayin wasan share fage tsohon dan wasan ke agent ya zura kwallaye sha ɗaya a cikin wasannin biyar a Sabiya Super Liga duk da cewar ta yi ne kwarara ga dan wasan Gokar ya ce yana son ya ci gaba da wasansa ya kuma taimaka wa kulabin ɗinsa a gasar UEFA Champions League. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To zara babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kiran da dakatar da yakin da ake yi tsakanin manyan janar-janar biyu na Sudan waɗanda ba sa ga maciji nan take kane ya gargaɗin cewa wajibi ne a kiyaye kada faɗan ya koma cikakken yaƙi na tsawon lokaci guterres ya faɗa wani taron majalisar tsaro da aka kira domin tattauna matsalar ajiya talata cewa wajibi ne a kawo ƙarshen wannan rikici amma ba a fagen daga ba kuma ba da gawawwakin mutanen sudan ba shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya yi wata doguwar tattaunawa mai amfani ta wayar tarho da shugaban china shi jinping a yau laraba inda shugabannin biyu suka cimma matsayar aikewa da jakadu zuwa beijing da kiev a wani abin da ake sa ran yunkurin farko ne na gudanar da tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine a wani sharhi da ya yi a shafin twitter zelensky bai ba da cikakken bayani kan tattaunawar ta kusan sa'a ɗaya ba wanda shine mu'amala ta farko da aka sanya taba taɓa yi da shugaban na china tun sa'ad da rasha ta soma mamayarta watanni goma sha hudu da suka gabata koriya ta kudu ta amince da cewa ba za ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya ba domin samun muhimmin matsayin yanke shawara a cikin shirin amurka na gaggawa a yayin harin nukiliya na koriya ta arewa amurka da koriya ta kudu na shirin sanar da yarjejeniyar yau laraba a daidai lokacin da shugaba joe biden ya karbi bakoncin takwaransa na koriya ta kudu yu shun yul a fadar white house To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin Murtala Faruk Sanyin nan da ya taya na gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balewa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.